رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الثالث تعليم فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى alfa'il a gurguje aiki a larabci ko aikatau والفيل هو kalimatun dallat على حركة الاسم wato fi'ili wata kalma ce wanda take gwada motsi na suna wa amalihi da aikinsa na tambi zamanin sai dai ita tana gwamutse ne da lokaci saboda haka idan aka ambaci fi'ili to akwai motsi ne na sunan abin da aka ambata wanda yake gwada lokaci in aka ce akala kunga daga ji za ka gane to wato al'akalu ne kuma akala din nan wato ci ne aka yi a lokacin da ya wuce in aka ce ya sabu ka ce to wato ya sabu dai tafiya ne amma kaga sai ka ji yare in baka ji yare ba ba za ka iya ganewa ba ba za ka iya bambantawa ba kwarai da gaske dalilin da yasa za ku samu a karatun zaure a da ba da wuri ake fara na hau ba saboda sai ka samu kalmomi ka rike su sai ka haddace kalmomi gaskiya in baka dan haddace fasara ba to za ka yi ta yi ne baka san yin haka dosa ba nin yana da kyau daga an faɗi kalma ka hararo wata irinta wanda ka san ma'ananta naka ce ya sabu za ka ce to wato tafiya fa ake magana kuma yana tafiya ne ba wai ya tafi ba ba kuma zai tafi ba ina fata an gani to shine abinda malam yake faɗa mana in kun duba za ku ga definition din wato sai da suka zauna suka yi tunani akwai wayewa ciki wai aikatau motsi ne na sunan da aka ba da wannan abin a wani zamani wanda yake bayyanawa ko lokacin da ya wuce ko wanda ake ciki ko kuma wanda zai zo nan gaba tun da daman kasan zamani a larabci guda uku ne guda uku ne katal a turanci kuma su suna bayarwa guda tara ne ma ba gani lokacin da ya wuce ya wuce kawai lokacin da ake ciki ana ciki lokacin da zai zo nan gaba zai zo nan gaba illa iyaka sai dai akwai alaka tsakanin lokacin da ake ciki da lokacin da yake zuwa da larabci akwai alaka tsakaninsu amma lokacin da ya shuɗe kam ya riga ya shuɗe sai dai akwai waɗansu alamu kamar yadda su ma suke faɗa za su ce akwai wani abin nan fast ne amma kuma continue za ka samu fast continue a ce lam ya ana tsammanin ya tafi sai aka ce ai bai tafi ba har zuwa yanzu bai tafi ba kaga tuntunin bai tafi ba har yanzu bai tafi ba misali kenan mislu misalin akala ya ci ya akulu yana ci kul ka ci to kaga dole sai ka san menene ci sai ka gane amma aka ce akala ka ce to menene akala kuma to inda ake son ka dosan ma ba za ka dosa ba inda baka san fasaran kalman ba taqsim al-fi'l ila mutasarrifin wa jamid sai dai fi'li a cikin harshen larabci ya kasu zuwa kashe biyu akwai wanda yake sarrafuwa akwai wanda baya sarrafuwa kun ga inda mala ya karkatar da mu a can ya ce akwai wanda ya wuce akwai wanda ake ciki akwai to wannan na hau kenan amma na sarfu akwai wanda yake sarrafuwa yana karban wasali akwai wanda fa baya sarrafuwa ai kaga mun dan shiga sarfu kenan a gwada maka cewa akwai fa kangararru a cikin su eh yan kasimul fi'lu ila mutasarrifin wa jamid akwai mai sarrafuwa akwai tsandarere wal mutasarrif wanda yake mai sarrafuwa huwa alladhi yatahawwalu min al-madi ila al-mudari shine kun wanda yake juyuwa daga lokacin da ya shuɗe zuwa mudari fal amri da kuma fi'il amr eh shariba yana sha yashrabu ya sha yashrabu yana sha ishrab ka sha kun ga duk yana da alaka da sarfufa saboda za mu zo mu ji kansu ina fata an gane wannan na farko kenan yana sarrafuwa za ka samu ya shuɗe da wanda ake ciki da wanda abin nan kuma wasalinsa yana tafiya yadda ya kamata jami'u akwai tsandarere wanda shi in yi ishara da abu guda ɗaya to a nan zai tsaya kuwa ma yi lazimu suratan wahida wanda yake lazimtar sura guda ɗaya wa kuwa nau'ani mulazimun lilmude akwai wanda ya lazimci fi'ilu madi mulazimun lil amriya akwai wanda ya lizinci fi'il al-amr eh suna kiransa ismu fi'il kaza ismu fi'il madi ismu fi'il amr misali al-mulazimu lil mudi laysa gunga ya wuce ba haka bane asa yayi kusa nan gaba kenan amma kaga zaka gaishi fi'il madi ne bi isa Allah wadarai ni'ima madalla habbasa nima madalla to duk waɗannan sukan zuwa sigan madi ne amma dai wajen fasara kuma yana iya daukan eh, ya shuɗe yana iya daukan yana ciki ina fata an gane babban abin da ake so mu fahimta saboda naga ga kamar sun shiga rudani almulazimu lilmude wannan in kun gansu za ku ga kamar an gina su a fi'ilu madi ne to su haka suke ko a madi suka zo ko a mudari'i suka zo ko a amuri ne inda za ka kawo su su haka suke to yanzu bari mu koma laisa mu ɗauka fili madi ne Mudari yin same ne ya za ka mai shi mudari? ba zai yiwu ba shi ne abinda yake so ya gwada maka laisa A nan ya kawo shi fili ne to amurin safa please za gani to mu je na gaba asa ga asa baje-baje a cikin ƙur'ani kamar yadda aka samu laisa da laisu ehe asa shi ma fi'ilu madi ne ya riga ya faɗa mana to mu yin safa babu amurin safa eh ya su Eh. ok a sa eh ai ba zai yi ba ai bai da mudari duk duniya bai da mudari eh sai dai akwai asau akwai asau ainun da sa'un da ainun da sa'adun yawwa to shi yasa dama ake so a bambanta amma asa rabbukum asa din na yadda ka ganshi a fandare haka yake na laisu o na laisa laisu o ai laisu ma mudari ne ok o eh na gayo, eh a asau shi shi wancan din na afa akwai afa ya saba asau sun saba ina ba ta ka gani yawwa sannan akwai asa ya yi barna a bayan ƙasa a sau sun yi barna a bayan ƙasa wannan daban laisa ba haka ba ne laisu su ɗin nan ba haka ba ne ba fili mudari ba ne laisat aibi yana zuwa asat ina ba ta ka gani. yawwa yanzu fili madi na ainihin akala idan kana son ka kawo wawul jama'a me za ka ce akalu to haka shi ma wannan asau eh amma kuma mafiya yawa an fi fadin asa ba cika ce wannan asa din kamar shi shi asau ba asa namiji asad mace asa ya yi kusa asad ta yi kusa laisa ba haka ba namiji Laisa ba haka ba laisu ba haka ba ne da yawa ina ba ta ka gane to ga bisa shi kuma sai a ce bi isu bi isau to ai kaga shi ma ba a hada masa waɗannan to mu maganan ma da muke yi shine in tunda an kawo mana madi su sun lazimci madi to a kawo mu dare in su da amri mana shine ba zai yi ba ni'ima ba mamaki wani ya ce yan'amu to ai ni'ima ba shi kuma na'ima kenan eh, ka gani amma ni'ima bai da mudari bai da mu sai habbaza eh habbaza ya habbaza ka gani nan ma bai da mudari bai da amr babu mudari babu amr ina fata an fahimta to wannan bangare kenan al-mulazimul lil amriya sai kuma wanda shi kuma ya lazimci fi'il amr umarni ne shi kuma baya da madi baya da mudari ina fata kuna binmu mu eh wanne kenan hab kun ga hab din nan akwai inda zai koma zaka samu eh, yanzu kamar misali aha eh hab na wahaba wahaba me wahaba ya ba da kyauta to mudari'in safa kaga ya hebo, za ka iya ce to ka ba da kyauta shi wannan layinsa daban amma wannan hab kuna cikin magana sai ka ce kaddara don haka yake fasara shi to mutane da yawa ne ma hab za ka ce musu ba za ka ce habu ba umarni ne kana taɗi ne sai ka ce wa mutum kaddara yanzu kana taɗi wa mutum sai ka ce kaddara kana son ya kaddara ɗin ne ai kana son ya gane maganan ne eh. ta'allam kun san ta'allam eh bi ma'ana ilam to ta'allam din nan shi akwai wanda yake sarrafuwa amma wannan shi baya sarrafuwa shine kana cikin tabi sai ka ce mu ka gane mana shine ta'allam shine ilam ka gane mana haba kai ko kai baka ganewa ka gane mana ga gani kana masa tabi kenan wato kana so sai ya bi yadda kai gage so to shine eh alamsila misali ok tamrin ila kam yan yanqasim alfa'il eh yanqasimu ila qismayn mutasarrif wa jami' ma huwa almutasarrif ma yatahawwal ila ila madin aw mudari'in aw amr misali wa ma misalu ذهب يذهب اذهب ما هو الجامد الجامد ما كان على حال واحد وكم نوعا له نوعان الملازم للمدي والملازم للأمر وما هو هو وما هما وما مثال الأول والثاني الملازم للمدي كأثى ونعمة والملازم للأمر كحب وتعلم shikenan ire-iren waɗannan da suke jami'ai a cikin larabci ba su da yawa yanzu ka duba ku gani kamar haihata haihata haihata haka yake a cikin larabci babu yadda za ka yi ka kawo mu dari'insa babu abin nan sannan kuma da me swa swa mutum yana magana ka ce swa Eh, idan aji yara suna magana ka ce musu sa akwai wani malami shi yana son ya yi amfani da kalmomin larabci kun san wani lokaci idan kana koyarwa ka je ka samu kalma wanda baka saba amfani da ita ba ko menene to sai ka rike kana abin nan wanda zai zai na sa kenan sai yan makaranta suka fara suna ganin su ce sa <laughs> Allah ya guwa eh, da swadin ne fa da sadun ne da hau sun ce sa a'a sai wannan sai ya gane kun kuma in ka zo in aka baka suna ka ce za ka hana to nan ne za su yi ta yi eh, wallahi kuwa kai wato makaranta ya makaranta akwai ganganci eh, kun san fa shine tsit shine uskut to amma kuma akwai wanda ya kama da wannan kamar faha eh faha waɗansu suna amfani da wannan kalma kun gan shi filu madi ne ka faɗi magana sai ce faha menene ya yi daidai abin da yake nufi kenan to ba wanda zaka samu masa amurinsa da abin nan bane a'a yi daidai yasa zaka yi sun ce faha maimakon faha, faha. ai kaga swa ha fadinsa sai su ce eh, sai su ce swa ku wato swa ku ga bambanci wannan kenan to sai kuma me alharfu samu to lalle wannan kan ya kasu kashi daban-daban harafi ba da kashe sa cikin harshen larabci alharfu harafi da kuke gani kalimatun ita ma kalma ce dallat ala ma'anan fi gairi wanda ta gwada ma'ana a cikin wani abu ita ba ta ba da ma'ana a karan kanta sai dai ni abin da nake gani kamar harafi wato abin da mai na haulwadi ne ya fada tana ba da ma'ana amma sai dai ba za ka fahimce shi da kyau ba yanzu za aka ce fi cikin kasan abin a ciki ne amma menene shi ne nan kuma sai ya amfani da ibaran dallat ala ma'anan fi gairihi ta gwada ma'ana ne cikin wani abu daban wa kullu ma fi lugati al-arabiyyati min al-huruf dukkan abin da ke cikin lugar larabci na harufa la yatajawazu 80 harfan to kun ji fa harufa ne guda 80 ba su wuce 80 ka kaf larabci harufan su guda 80 ne to zaka je ka zauna ne kana kokarin bari ka haddace harufan zaka iya domin saboda me wannan littafin ya biya kawo misalai da yawa in ka tattara su to zaka samu sai ka rinka haddace su a cikin jumla to ka ko ba komai ka samu larabci da kaɗan rike ba su wuce tamanin ba ba su wuce tamanin ba to san ma huruful ma'ani ana kiransu harufa ne na ma'ana wannan waɗansu malaman luga ne suke kiransu haka tunda su ma'anansu yana taimakawa ma wani abu ne amma mun kuma muna ganin suna da ma'ana sai dai ma'anan idan aka faɗe su ba sa gamsarwa sai ka haɗa su da wani abu Eh, kun san ana samun haɓani kamar yadda malaman fikihu masabar malikiya da menene da abin na haka su ma ana ke da waɗannan masabobi warai da gaske ai tunani ne eh, falsafa ce kamar yadda na ga wani yayi rubutu ana ce doctor of philosophy eh, doctor na philosophy doctora falsafa doctora na falsafa shine kowa a layinsa falsafa shine kai tunani kowane layi kai tunani duk wanda aka baki su yi ana ganin in aka sa shi bincike akan abu zai tsaya ya mai da hankali ya fitar da abubuwan da da ba su fito fili ba a fannin da Allah ta tabaraka ta'ala ya sa shi ya kware to amma sai aka ba su suna guda daya ya sa dokta na asibiti yadda ake rubuta shi daban ne doktan kyauta yawon mutum ya yi wani abu zai wahala ba a wajen karatu amma ya wahala wasu turogulin din rayuwa eh, waye eh, za ka gani yi ne a bracket ku za ka ga yadda ake rubuta shi ma daban ne kwarai da gaske a doka yanzu ba abin dokan ne a doka duk wanda aka bashi dautan kyauta idan ka fitar daga cikin buraket din na rubutu wanda rubutun da ya shiga ba ana iya kai kara za a iya manka to idan ka yi karatu digiri har uku wanda ake baka shi kuma daban ne a da can digiri ɗaya idan ka yi wani lokaci za su iya upgrading ɗinka in ka yi wani bincike na mamaki ka fitar da abin da ba taba tsammani ba daga digirinka ɗaya za a baka uku amma yanzu yana da wahala yana da wahala to kaga shi ma yadda ake rubuta shi daban ne to amma kai kana da ilimin koyarwa Ka yi digiri uku an ce dokta kai kana da ilimin wankin hula ka je kai digiri na farko da na biyu da na uku aka ce maka kai dokta ne kai kana da ilimin design yin sirfani da abin nan ɗin riga aka ce maka da ka je kai digiri har guda uku aka ce kai ma dokta ne kai kana da ilimin kasuwanci ka san yadda za a hada kuɗi ya fito ka san yadda za a hada kayan zaki ruwan zaki saboda business ka je kayi digiri na farko kayi na biyu kayi na uku an ce dokta ne kuma duk yadda ake za a rubuta duk iri ɗaya ne mun gani to wannan wani analysis ne daban mun shiga eh, wata gona ce to don haka kowanne idan aka sa shi da layinsa to malaman falsafa din kowa da layinsa yanzu kamar masu nahau masu ilimin nahau wani lokaci za ka je wani ma ya saurare ka saboda ya yi zurfi masu ya ce ai to waɗannan wannan ma kamar shirme ne yake yi ai kaza kaza kaza ne ko kuma wannan yana ji zai ce wannan masaban mutanen kaza ya bi a nahawunsa da yake bayani na'am wahiya kamsatu aqsamin harufa sun kasu kashi biyar a cikin larabci eh ahadiyya akwai ɗaiɗaiku wasu na'iyya akwai tagwai wasu lafiya akwai bakwanni ukunni waruba'iyya akwai hudunni wa kuma siya akwai biyar ni ina fata an gane eh, wane ne bai ji hausan da na yi ba ahadiya akwai daidaiku suna'iya akwai tagwai biyunni sulasiya akwai ukunni wa ruba'iya akwai hudunni wa kuma siya akwai biyanni biyar ni ko biyan ni an gane masu harafi ɗaya-ɗaya masu biyu masu uku-uku masu furfudu masu biyar-biyar min al'ahadiyya alhamza walba'u watta'u wasinu walfa'u walkafu wallamu sai na ce akwai wani simple very simple amma da yake ba wai duka ne walwawu ya kamata ya kawo mana shi domin mun yi amfani da shi da yawa wa ba ita kadai take zuwa ba misali a hadar al-muallim a hadar al-muallimu eh kun san ma yadda za a karanta fa da dan abin nan kun san yadda na karanta da farko kaman a hadar al-muallimu maganan ba ta kare ba a hadar al kitaba malami ya bijiro da littafi amma an kace a hadara muallimu shin a harafin a din nan shi ne harafi ne guda daya ba yi ba bane mun yi shi a can baya bi kalami katabtu menene misalin bi da alkalami na na rubuta bi futihatil a ta'u ina ta'adin Fotihat. wannan ana kiranta ta'ul fi'il amma kuma tana lazimtan filo ma'adi ne mudari'i kuma a farko ne yana gwada ta'anisi da kuma mukatab taf'alu tana aikatawa kana aikatawa duk ɗaya ne ai haka ne ko sai na hudu sa'azurukum fi hazal usbu'i zan ziyarce ku a wannan sati wane ne harafin da ake magana sa kun shi kuma wannan an ce mulazimun lil mudari shi baya abin nan haduwa da fili abin nan sa'azuru da sannu zan ziyarce ku shine ya zamo me present continue present continue kun da sannu zan ziyarce ku inda zaka mai da azuru fi ilmadi sadin nan ba zai ba zai ka dauko ta da kalal khibaru fasigaru manya sun shiga sai kanana wani harafi ne yake magana fa fasigaru fa in ka gani wato sai kanana al-ilmu kan nuri ilimi kaman haske ne wane ne harafin ka ka kan nuri ka ka abin nan suna kiranta kafu tashwe eh amma kuma mu lokacin da muke yara karatun makaranta ka'un muke fada eh ni na rasa ina aka samu ka'un din nan ba sani ba ko wanda makarantar allo da ya ka'un eh ko wanda suka yi ka'un eh eh oke wannan da hausa kenan eh kaulasan kayan kafirci ne <laughs> eh na'am Eh, ni na rasa yadda aka yi amma kamar mu da ka'un muke fada sai daga baya ne muka gane ashe kafun ne ko malamin ne ko malamin mu ne wasu eh ka ha ya a to amma in da ka yi karatun da ina jin ai ba ka fa ake fada ba sai dai a ce ka he kaman fadin bai fita kafin amma asalin larabci kafin ne ce kaheye kaheya na'am wannan yana da kyau mu ƙara bincike eh, saboda ina ganin ko lahajan waɗansu mutane ne ko menene yanzu kamar yadda kuka ce um, kafin da hausa kaulasan kaulasan na kafirci kuma kaulasan ko da filatanci kefu kefu lallai haka ne saboda mu lokacin da muka je abin nan waɗanda suka koya mana mafiya yawan abin da filatanci suka yi amma da aka samu shi malamin da filatanci ya yi karatunsa irin waɗannan harufa din amma sai babban ɗansa sai kasance yana shigowa nan bauchi yana karatu har aka ɗauke shi aka kai shi ko zariya ne ya yi training ya je kano da ya dawo completely sai ya canza kwarai da gaske sai ya canza tun daga lokacin duk wanda ya yi makarantar abinda zai fara shine alifun ba'unta'unsa'un kuma abinda na lura da wanda suke da hausa da wanda suke da filatanci har ka karanta bismillah da hausa ko da filatanci har alhamdulillah da hausa ko da filatanci wato wallahi cin lokaci yake yi alihun ba'un tawun din na cin luwa ya fi sauki ƙwarai da gaske ya fi sauki eh to kaga masu faɗin kawun din ma kamata mu samu su wane ne eh koyar bawa ne suke faɗan kawun din ne <laughs> na'am al'aqibatu lilmuttaƙiyin muttaqin lilmuttaƙiyin ina harafin lili ƙarshe mai kyau in ka janci al'aqibatu ana nufin ƙarshe mai kyau lilmuttaƙiyin ga masu tsoron Allah ne to da muka ƙara da menene a wake akwai la’af’alan na lil muttaqina wannan ya gwada harfu jar akwai kuma na la'am na ƙasan eh la af'alan na misali sai wanda na ce alwawu din nan sai na ce kaman kitabun wa kalamun kitabun wa kalamun menene a cikin wannan sai kace kitabun wa ai aiwa harfi guda ɗaya ne al suna iya to sai mai harufa guda biyu is al am an in au bal an fi qad kai la lam lan law ma min hal ya ya kawo mana nan guda goma sha tara to ga misalansu duka al'amtila shi yasa haddace fasarar za ka yi shine sai ka gane ma'anansu bainama al'usuru Zakanin ana cikin tsanani izul yusur sai sauki ya zo irin ana ɗan tajin nan ne wani ya ce maka kai muna jin jiki sai ka ce na al'usuru izul yusur sauki na zuwa na biyu arrajulu akwa min almar'ati namiji ya fi mace karfi eh wannan mijin hajiya na uku a karibin ba'idun safaruka yana kusa ne ko yana nesa tafiyanka am qur'ani ma ya kawo da yawa a cikin sura guda ya surruni an ta'uda qariba yana faranta mun rai ka dawo da wuri kamar mutumin da ya tafiya kaga an in tarham turham idan ka tausaya za a ji tausayin ka wannan rayuwa ce in ka tausaya mu wasu kai ma sai a ji tausayin ka ta inda baka tsammani kaga in na'am safir al-yawma aw gada kai tafiya yau ko gobe kaga au ja al-mudiru bal al-muallimu director yazo a'a malam ne yazo ba shugaban makarantar ne yazo ba malam ne yazo bal ta'ala an anin naqa'isi Allah ya daukaka gabarin eh na kasa to kaga an yake magana in kun duba za ku ga ta'ala din nan ma shi ma haka yake ta'ala inda na Allah ne jalla wa ala shi ma haka yake tun da ba wani da zaka zo ka ce masa ai ko kala rawi da yake ce jalla Allah yake nufi eh jalla jalaluhu Allah yake nufi shi Allah ya kare kai ce jalla eh Allah kenan yake nufi kai lalle an yi malamai iri daban-daban wallahi <laughs> to Allah ya gafarta musu na'am fil fasli al muallimu cikin ajin akwai malami fi kat najaha aliyun hakika aliyu ya ci nasara ya yi fatin qad tahtaris kai taslama ka kiyaye don ka kubuta ka kiyaye don ka kubuta kaga yi magana ce kai la'akunu akunu ba bazan ha'inci kasata ba wai wannan sai zamanin su sardauna barai da gaske sai zamanin su ta ba balewa amma ba yanzu ba duk wanda ya ce ma la akunu za zaka ƙarya yake yi doron tsohon da shugabannin nan suke yi to wallahu alamu astaghfirullah amma dai kan masu la'a akunu watsani gaban zamanin su ya wuce eh. kuma ko kai aka tsora ko ni aka tsora yi eh, ko ni aka tsora akwai inda nema ciwaciwon zan yi tun da abin da ake yi kenan sai dai kawai mun je lahira Eh, amma kafin mutum ya je yan Allah ya masa zaun kwana ya ta istighfari yana kirkiro waɗansu ayyuka gina masallatai gina makarantu da taimakon bayan Allah saboda in ya je hisabin ya masa sauki Allah ya gafarta mana sai na sha uku eh, amma an gane na sha biyu ko la ake magana lam arsub fil limtihani ban faɗi a jarabawa ba lam sai na sha hudu lan aksala hatta afuza ba zan yi kasala ba har sai na ci nasara sai na kai gaci shine lan wani lokaci na kan fassara da yaren da muke yi yau da gobe saboda haka in ka haddace ko cikin maganan ka na yau da gobe za ka iya faɗa na sha biyar lau istaqamatil ayyamu lastaqamatil ahwalu da a ce kwanaki za su mike to halaye ma za su mike yanzu kamar yadda ake ciki dibi-dibi a Najeriya Inda kwanaki suka mike to halayen mutane ma za a samu sauki amma matukan kwanaki yau na daban gobe rikici daban jibi to ai hali ma ba yadda za ka yi ka samu nasuwa shi ne lau ma a hamaltu wajiban kaftu eh, a nan ya sa kaftun akwai masu ce kaftun mafiya yawa lokacin da muke yara haka aka yi ta koya mana ana iya ce kaftun amma mafi yawa kaftu haka yake tsayawa kaftun hmm, wanda aka ya ce kaf sai ka ji kamar ya daure saboda eh, wato ma a hamaltu ban yi jinkiri da wajibi na ba daɗai kaftu shi ne daɗai amma maganda da ake shi ne ma din nan an kore ba mun yi ma alhijaziyya ba a can baya ma alhijaziyya alhaya'u min imani kunya yana daga cikin imani min hal hanal waqt shin lokaci yayi na sallar yi ko bai ba hal ta'ahab ka shirya ya zamili ya kai abokin gwamutsina zamil shine wanda yake abokinka wajen karatu wajen neman kudi wajen sana'a wajen menene to wane ne harafin da muke magana shine ya guda biyu to akwai na farko da muka karanta bainamal usru izil yusru tsanani akwai sauki kusa su ta a can samansa ga su ta a ƙasa tambihi din nan shi sai kusa ko kusa 1 a can sama sai kusa 1 a wajen tambihi iz din nan da kuke gani zarfu zaman almadi ne zarfi ne na zamanin da ya wuce wato samalu harfan ana amfani da shi a matsayin harafi lil mufaja'ati kamatara tara lil mufaja'a wato abu kwatsam ake nufi amma an ka ji es eh, yayin yana gwada kaman ya wuce alharufa sulasiya sai haruffa masu ukunnai wa mina yana daga cikin ukunnai masu uku uku iza izan ala ila anna inna summa rubba saufa ala laita na'am kun ga na akwai inda zezo zo zai fi'ili ne na'am ma akwai inda zai eh ba na'am ko dai nima nima ne muka yacin ba eh na'am wato eh yes na'am shine yes alamtila ko da ke an ce na'am shine hello me hello eh wanda aka buga masa waya sai ya ce na'am Eh. shi ne na ce ne wani ba na goyon bayan aka buga muka waya ka ɗauka sallama ya kamata ka yi musamman kana da suna amma ba ka da suna shiru za ka yi in ka yi shiru shi wanda ya buga muka zai yi magana amma yanzu alhaji dallaji yana buga mun na gani ina buga zan ce assalamu alaikum ya alhaji amma sai in ce na'am kuma alhali na ganka sai dai man gani tunda da musulmi da wanda ba musulmi ba zai buga maka amma kana daukan waya ka ga sunan mutum kaga ni kuma fahimta ta kenan gaskiya ba na'am ba alamsila misali zanantuhu ga'iban nayi tsammanin bayanan idza huwa hadir sai gashi yana nan sai gashi a wajen shi ma kusa namba na daya a samansa ku koma kasa wajen tambaye kusa masa lamba na ɗaya don shine bayan tambaye idza zarfin lilmustakbal mustaqbal zarfi ne kun san zarfi kuma ismi ne min zamani wa takunu harfu wa takunu harfa mufaja'atin kama tara amma anan harfi ne na mufaja'a saboda haka akwai is akwai iza akwai is akwai iza misali na biyu izan kun ga yadda ake rubuta shi shi kuma izan mutanen da haka suke rubuta shi yanzu kuma sai ka ga an sa iza amma sai a yi faduwa iza babu faduwa izan faduwa to amma rubuta ki aka yafi fitowa fili izan tutir lalle zaka wadatu jawaban amsa liman qala aktafidu kaman ga mutumin da yace zan yi tattali abokinka ne yace zai tattali sai ka ce izan tutir ashe zaka wadatu sai na uku ala asbabul gina lakasir ku saurara hanyoyin wadata suna da yawa karka dauka sai a karatun boko za ka yi kudi sai ka yi boko ka tsiya ce. sai na hudu a hasantu ilal jirani na kyautata wa makwabta na ila na biyar alimtu annaka mujtahidun na san kai mai kokari ne anna daban ka kun san mun yacin baya da miri ne sai na shida In naka kasulu lalle kai malalaci ne in ka jance kasulu wato mugun malalaci ne mugun malalaci kenan wannan an bashi mafifici ma ba zai yi rikewa ba saboda tsabar lalaci kaga in naka inna a karimil mudira ka girmama director principal sun muallima sai kuma malami saboda ai principal shine babba summa rubba sadaqatin qalilatin sau da dama in ka ji rubba sau da dama sadaka yar kaɗan dafa a sharran kafira ta tunkuɗe shari mai yawa rubba rubba ma rubba ma hmm. na tara saufa yandamul muhmil da sannu dan sakaci zai yi nadama shi shine dan sakaci to ko samartakan ka in kai sakaci lokacin da ka girma cefa ne ya saka a gaba wallahi nadama za ka yi saboda haka ku waɗanda ba ku cefanin na yana da kyau ku dage ku dage tun kafin ku zo ku fara nadama eh ka tambayi wani alaran mai mata ɗaya da yaya biyu ko uku ka ji yadda ake fama na tara saufa damul muhmil ko na goma ne eh saufa na goma tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ala masha sha daya laita malan da ma a ce ina da dukiya fa ashtari kutuban kasira in sayi littafai masu yawa to tunda baka da dukiyar da zaka sayi baka da kudin da zaka sayi abin nan to littafin guda ɗaya ma da kake da shi kai kokari ka haddace zai taimake ka bare da gaske kun ga laita a nan harafi ne akwai inda laita zai zo a matsayin mai fi'ili ne kuma kun san shi ma fi'ili ne na kisi eh. rai da gaske laita akwai mudari'insa akwai amurinsa sai dai laita ni laitahu wailata ya laita ni. ya laitahu ya wailatahu na'am na sha biyu na'am ka ce eh na'am wanda aka rubuta nema na sai gyara na'am ne anan eh jawaban liman kala ta sabu mai amsa ne ga wanda ya tambaye za mu tafi tare ne ka ce na'am eh lokacin da muke yara idan aka kira mu muka ce wane ya ce eh domin ka zo sai a rinkwashe ka kwaɗe ka a ce maka na'am za ka ce to sai daga baya sai na gasu abinda su suke magana eh din wai rashin tarbiya ne rashin kunya ne alhali eh din hausa ne haka ne warai da gaske na'am larabci ne ce wane ce na'am a firamare ma yana jin haka ne ko kuma wane ya ce sa wane ya ce present in malamin arabiya ne kuma ya ce wane ya ce na'am to na'am din na'am ne ya yi ka kuma ya eh to ayan daifo da fadi. wannan kuma malaman islamiyya ne karfi da je guga da yi in kun san sai da waɗansu ka zo suna ce yi labbaika ko a cikin hadisai ma wanda suka ce labbaika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da yawa ya sa ke ganin ka ji labbaika kamar Allah ne labbaika Allahumma labbaika yasa ka ce a zai a haka ma malamin islamiyya yana son abin nan eh, ba faɗa ba ya tsutsu yara eh, amma ba wa yance haramun ba ne ya ce wa ne labbaika to faran da duk yaji aikin haji kuma yana labbaika Allahumma labbaika zai ringa tuna malamin islamiyya alali wannan labbaikan yafi karfin malamin islamiyya <laughs> eh, saboda haka yana da kyau sai a hada musu haddata nauyi amma a tsagoran hausa yana ganin kamar eh in aka ce abin nan din aka ce eh ko akwai wata kalma bayan nan wajen tambaya ma in kana son karin bayani wani yana abin ka ce eh, eh baka ji ba kenan ko ya sake maimaita muka na'am an gane wannan to sai al an harufan da suke ne masu harufa hurhudu shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk